الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله شكونا لتافنا العواصم من القواسم يوزا متاشتهما تشدا wanda 'yan tawaye suka yi wa Uthman bin Affan wanda ya jawo dalilin da ya sa suka kashe shi Allah ya kare mu ya ce wa waƙa baina abid darda wa mu'awiyatu kalamu akwai tattaunawa da ya faru tsakanin abid darda da mu'awiya wa abu darda zahidan abu darda mutum ne shi ma irin wanda muka karanta na saman shi abu zarri sai dai bai kai abu zarri ba don mun karanta abu zarri a minhajinsa shine abinda ka mallaka ka da abinda ya saura ya kwana a gidanka ko da abinci ne <clears throat> kullum da safe sai dai ka fita ka nema to amma shi abu zarda bai kai haka nan ba sai dai shi ma zahidi. fadilan mutum ne mai mutunci kwaran gaske babban mutum ne qadiyan lahum kuma alkali ne a lokacin da umar ya tura shi alƙalanci balamma shtadda fil haqq lokacin da ya dora mutane su rayu akan gaskiya ishtad wa akhraja tariqatu umar fi qawm ya fitar da tsarin rayuwar da suka yi da umar a cikin jama'a sabbi lam yahtamiluha sai suka kasa ɗauka. Allah ya kare mu da yake abu na gaba ne ana samun matsala ana ci ba wato lokacin da ya nemi mutane su rayuwa irin rayuwar da shi ya yi lokacin da Umar yake sai mutane suka kasa azaluhu sai suka kai kara suka ce a cire shi ya cika tsanani a addini ta ce a cire shi fakar da ilil madina sai tafi zuwa garin madina malam ya sa footnote malam ya ce bal inna mu'awiyya ta nafsahu hawala sayir ala tariqati umar shi kanshi mu'awiya lokacin da aka tura shi gwamna sham yayi ƙoƙarin yi rayuwa irin rayuwar da suka yi tare da umar kama naqala zalika al ibn kasir fil bidayati wan nihaya kama yanda ibn kasir ya da shi a littafin sa al-bidaya wan nihaya mujalladi na 8 shafi na 131 an muhammad bin sa'ad an samu asari daga muhammad dan sa'ad qala yace حدثنا عارف حدثنا حماد بن Yazid, عن معمر عن الزهري yace inna muawiyata amila sanatayn amala umar lokacin da aka tura muawiya gamna to ya so a yi rayuwa irin rayuwan da aka yi lokacin da umar ke dare ma ya kharamu fihi wato irin rayuwan da suka yi lokacin da umar yake na sai ko. duk abin da suka yi na kai komu lokacin umar shi ya so ya kwalliya a cikinsa ya shiga cikinsa ya yi kuma yana hubada sun na hubau da an zane daga baya sai ya gane talaka da suke gargashin shi ba su yi rayuwa irin rayuwar da aka yi lokacin umar sai ya sauƙaƙa sai ya <clears throat> ɗan dawo ƙasa-ƙasa daidai da irin rayuwarsu an gane wannan ko wato abu darda yana sham alkali. galibi lokacin umar za ka iske in ya tashi sa shugaba ba ya sa ƙwara ɗaya sai ya sa biyu wani lokaci ma ya sa uku daga yanayin wurin ne shugabancin kuma kowane yakan ba shugabanci mai ƙarfi ne kamar yadda mutanen kufa sai ya sa gwamna ya ce amma jagoranci shi shugabanci ne da alƙalanci da sallah don babban aikin gwamna a wannan lokacin shine ya salla ya karantar da mutane to kuma sai na da wani sa'ad ya ce shine kuma kwamandan yaki kusan kowanne na da alaka da kowanne to wani lokaci <clears throat> sai na ka kai ne shugaba na yaki kuma kai ne gwamna na sallah kuma sai sa maka alkali daban wani kuma duk a haɗa mai duk da a haɗa mai saboda haka mu'awiya sai ya nemi rayuwan wurin rayuwan umar shekara biyu sai ya ga mutane shi ba za su yi wurin wannan rayuwan ba sai ya janyi sai malam ya ce wa qad yadhunnu man la nazara lahu fi hayati sha'ubi wanda bai da dogon tunani a rayuwar mutane zai zaci ah, fi hayati ya sati ha. a rayuwar al'umma da shugabanci jagorancin al'umma wanda bai da dogon tunani kan zaci annal hakim shugaba kama ce shugaban kasa ne ko gwamna iyo an kuna kama yurid zai iya rayuwa ne yanda yake so ya kunu haifu ma ya kunu ko ya rayu yadda ya ga dama wato wanda bai da dogon tunani zai dauka yanzu misali kamar shugabancin Najeriya shugaban kasar Najeriya zai rayu ne duk abin da yake so zai yi ko duk abin da ya ga dama zai yi wace mai do wanda bai san rayuwa ba da shugabanci ba shine zai dauka haka zai dauka haka shugabanci yake shugabanci ba haka yake ba wa hadha khata mala yake kuskure ne falil bi'ati min at-ta'sir fi al-hakim kaga gari kaga al'umma kaga yanayin rayuwa yana da tasiri akan shugaba fa yana tasiri akan shugaba wa fi nizamil hukumi. haka nan ma tsarin rayuwar da yake so yayi na shugabanci shi ma al'umma rayuwar mutane na da tasiri akan wannan abu wani abun yana ji yana gani yana so yayi amma ba zai yi mushi ba saboda irin mutana sai dai ya ta kwane ya ta kwane kwane kila har akai inda za a amma shi wanda yake da karancin tunani sai ya dauka kawai yanzu nan in shugaban kasa yana sa abu kaza kawai yanzu nan kawai wanda abin za a yi shi malam ya ce wanda ke da karancin tunani ke nan bai san sha'o ba rayuwar mutane da siyasa ba saboda haka rayuwar mutane na da tasiri tsarin rayuwar ma yana da tasiri aksara min malil hakim fiye da karfin shugabancin wani zamul hukumi da tsare-tsaren hukuncin min tasiri alal bi'ati wato yanda fiye da yanda yake da tasiri a kansu suna da tasiri a kan shi fiye da yanda yake da tasiri a kansu wa hadha min ma'ani qawli qawli Allah azza wa jalla inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba canza mutane sai sun canza in sun canza to sai Allah ya canza musu to mu masu maktabatu sunna malam sai ka sake footnote din kuma na da footnote wanda ba su da maktabatu sunna kila suna da shi kila kuma ba su da shi inna wa kalamu mubalagu fihi malin yace amma wannan maganan yana da kyau mutum ya ƙara kallon shi da kyau kada ka hau shugabanci ka kuma zama laɓo-laɓo duk da yake duk yadda kake so abu ya faru fa sai dai ka yi bakin ƙoƙarinka mutane na da ƙarfi a kanka rayuwar mutane na da ƙarfi a kanka wani abun kana ji kana gani kana so ba fa zai yiwu ba saboda rayuwar mutane suke kai dole ka jinkirta shi zuwa wani lokaci ko kuma kila ma ba kai za ka yi ba sai dai wani ya yi kuma sai dai ka sa dan ba kai ajiya can gaba wani kwakulo ajiyan ya ci gaba da tafiya da ita yace inna hadha al-kalam mubalagun fihi wa qad jaa al-islam li yutawwir al-bi'ati al-munharifa wa yuslihuha musulunci ya zo ne ya sa al'umma su canza su ci gaba tabbas shugabanci na da karfi wurin canza mutane yana da ƙarfi wajen sa ayi ayi din amma kada ka ɗauka kuma komi ne shugaba isa ya sa a yi kuma a yi su ma mutanen sana tasiri wajen juya ku shugaba saboda wani abin yana ji yana gani yana so kuma zai haƙuri ya jiki ai wannan misali rayayi zai yi faruwa gare ka kan abubuwa da yawa Man zalla ba shi ne shugaban duniya ba akwai wani kai zalla karfi zalla ya samu karfi a lokacin da karfin kuma zai aiki wani abin ya taso bi'a rayuwar mutane tasiri akan shi ya haƙura ku kalli ginin ka'aba ran da fa ya fita maka aka shiga cikin ka'aba aka rusa Ka kaga ba karfi ya samu ba aka shigo garin ba wanda ya isa aka fitar da ka aka share ka'aba ya kalli ginin ya kalli mutanen da suke bin shi yi tunani ce kan kun ga ɗakin nan ba haka yake ba ta wuri ka za akwai saura mutane lokacin ni ina matashi shekara na talatin an gyara ka'aban nan lokacin da aka gyara daga wuri kaza zuwa wuri kaza na san an bar kafa kaza sannan annabi ibrahim ba haka yi ka'abar nan ba kofofin tambi ne ba ta inda aka shiga ta na ake fita ba saitin kofan shiga nan ne kuma saitin kofan fita ce amma da ba dinji mutane na yanzu suka musulunta ba da na yi rushe-rushe a ka'abar nan da na yi rushe-rushe nan bangaren zan buke shi buɗe shi haka nan ɓangaren zan tsaga shi fitar da haka to amma duddin na samu ƙarfi za a dai bari dai kila sai wani lokaci a to ina ƙarfin shugabanci kaga bi a ko da yadda ɗabi'an mutane ya tasiri ga shugaba a lokacin ne ainihin makace nan ne main point da maza Allah ya samu damar da zai gyara komi saboda lokacin ake rushe-rushe a cikin ka'aba Tunda da ka abin gunki sama da 300 ne a ciki lokacin ake rushe-rushe kaga ai lokacin ne kamata a rusa nan ko a huta nan an samu damar da za a gyaran gaba ɗaya amma har a haka sai da sha'ob ɗabi'an mutane da ya kalle yanayin garin ya kalle yanayin ya ga bare-bare sai nan gaba kuma kada ka ce wani yanayi ne wanda faɗa aka zo faɗa aka shigo kuma aka karya su amma duk da haka sha'ob ya tasiri a kai shi to wannan kuma ba shi ba ka dama kana shugabanci kuma ka samu kuma shi samu ne wannan sarkafar da not ya ce musulunci ba zo gyara mutane ne kada ka samu shugabanci ɗabi'an mutane kuma ya saka kasa dagewa ka yi dai sara ka duba kin ga kai ka lallai mutane abin da suke kai na ɗabi'an muna, ka fi cire su a kai lallai da abin da musulunci zo yake nan ba musulunci ya zo ne ya samu mutane suna narke saboda kallon maslahansu kuma a ke tabbatar da addini ba a'a ya zo ne lallai ya tabbatar da mutane sun miƙe tsaye saboda haka mutum ya yi ƙoƙari shi sa ce inna fi hadal kalam mubalagun fihi wa qad jaa al-islam li yutawwir al-bi'ati al-munharifa wa yuslihuha la la la li yatatawwara ma'aha kal harba ba wai rayuwa irin rayuwarsu ba wa illa kana la ma'ana zulihi in ko ya zama kana shugabanci kuma za ka rayu ne irin rayuwar da mutane suke so to ba ma'ana shugabanci kenan wa hadhihi haqiqatun yajhaluha al kafirun wannan tabbas ce duka bangarorin biyun tabbas ne tabbas shugaba zai gyara kuma zai iya canza wasu abubuwan amma ba kada ka dauka zai rayu yadda ya ga dama a'a tabbas bi'a tana da tasiri akan shugabanci sai ta taba shugaban ko yaya ne kuma duk jarumtan shi duk jarumcin shi ko shugaba aka samu jance shugaban nan bai da tsoro jarumi ne yana kaza yana kaza in ka zauna kana su sai kaga akwai wani wurin da dole yana kallon wani abun baya so amma kuma ana nana yi to wanda ba ruwan shi kila sai dai ci tuwo kawai kwanta sai ci haba ya tsaya tsaya ai da ni ne da na buge bangare kaza bangare kaza ma an hada da shi bangare kaza to wurin buge bugen har da shi zai buge kanshi an gane wannan ko Allah ya taimake mu saboda haka mu koma sama cikin cikin karatun sai Mallam ya ce wa haza kulluha shi maganan abu darda ya kare abu darda alkali ne din cikin tuhumar da suka yi ma usmanu me yasa abu darda na alkalanci ya cire shi alkalanci ya dawo da shi cikin garin madina saboda kawai ji a kashe usmanu to shi ko abu darda mutanen shi suka kawo karan shi cewa ba za su iya rayuwa da shi saboda shi kuma ya canza rayuwa ne irin fa wanda da ya yi su suna zalla su habbai ɗaliban manzo Allah haka yake so kuma ɗaliban su su rayu to kaga ai abin da nisa shi ma Muawiya haka ya so yi irin rayuwar da suke da manzo Allah da ɗaliban manzo Allah sai so waɗanda aka samu a Sham su masu irin wannan rayuwa a shekara biyu na farko sai ga ba ba dole ita rayuwar Sham ba za ta iya zama rayuwa iri da ta maka da Madina ba sai an rinka cizawa ana hurawa sannan rayuwar su tafi in ba haka aka yi mutu rayuwa ba za ta kuwa shi sa malam ya ce a kaga yanayin kaga wuri kaga al'umman rayuwar wuri yakan tasiri shi ma akan shugaba kuma ne rayuwar shugaba shi ma yana tasiri akan waɗanda yake mulki dukkan su ana so a yi balancing in ba haka ba to sai a samu matsala tabbas shugaba an sa shi ne ya gyara to amma fa sai ya yi sara yana dubin bakin gatari in ba haka ba sai ya je abun ya rushe ga baki Shi shine suka kai karan Abu Darda sannan Muawiya sai ya rubuta takarda ya aika mu shugaba tun shi gwamna ne sannan Usmanu ya kirawo shi to wannan kiran da ya mushi sai aka samu point na cewa eh lalle Usmanu na da matsala suka kara akan tarin matsalolin da suke jin suna da shi haske da suka yi ta'addis a kashe Usmanu daga lokacin suka jefa musulunci da al'ummar musulmi cikin wailat cikin musibu har yau ga shi ba a ta ba har yau saboda haka malin cewa haza kullu ha masalih la taqdahu fi din duk waɗannan abubuwan masalih ne ai mun karanta a cikin wani littafin yake karatu da ku ai akwai gwamnan da aka kawo karin shi aka ce tun da umar ya tura shi shiru kamar an aiki bawa su ba rahoto ba labari ba komi aka ce umar ya ji ya aika da ɗan sako ya tura raƙuma guda uku ɗan saƙo su je su kai mishi wasiƙa ya dawo ya zo yi bayani ya zo ana son ganin shi aka je aka same shi shekaran shi biyu ko uku tunda cikin waɗanda suke halifanci ai ba wanda ya dade wani Umar sai suka suka same shi a Usman ya yayi ko suka same shi yana ci gaba da jagorancin da aka ɗora shi suka ce to halifa ya ce ka je yana son ganin ka a garin Madina ya tara Yi tara al'umma a masallaci ci ga sako ya zo ana son gani na zan baro gari a hannun wani sai yi shiru kwana biyu kuma misali a ce yau juma'a sai ci to ranar litinin zan kama hanya insha Allah yi shiru kwana biyu har lokacin ya yi sallama da mutane da su bashi ya kama hanya ta babu lokacin da ya so madina ya kwanaki na tafiya sai ya zo biji-biji zai zo kuma daidai la'asar masallacin Manzala ya cika lokacin Umar sallallahu alaihi wa sallam so da galibi lokacin suke conclusion na abubuwa kowa shiga gida je ya zauna da iyalin shi da la'asar kuma yadda Manzala ya yake saboda haka za a sallar la'asar sai ga shi ya isu garin da sanda da goren shi a rataye da wuka kamar yadda irin filali suke yawon nan da wuka ya sallama a masallaci ya shigo aka sallar asar da shi ya ce ma umar to wane wane ne daga wuri kaza sai ce ya naga duk ka canza ka yi biji ka yi guru baka da doki ne baka da rakumi ya ce ba na da shi na albashi da nake baka ya ce hirindimin wurin ya yi yawa ta cikin albashi na ana maka mutane ne ce a ba gaya ma mutanen garin za ka zo bane a sako ya zo ya ce na gaya musu ba su baka abin hawa bane tun da sun san baka da shi ce ba su bani kai kuma ka roƙe su yace ba roƙe su ba sai ka tako a ƙasa yace a, ah, to wai me na rasa wannan sanda fatawa ce wannan abin da nake zuba ruwan nawa ne nawa ne nawa mallaka na ne da albashi na na saya kuma na in na cika shi da ruwa ya kamun kwana biyu ina sha haɗin yi alola wannan takobin nawa ne wannan takalmin fatan daga gani a kafana na ne ki to sai me kake da shi ci shikenan to aini mu an ce gaba ɗaya kaji an baka gwamna kawai kaji daɗi kaji kanarki kaji dawowa ka kawo rahoto ka gama a yaki bawa garin bikinin ka aika shugaba je ya tsare maka nuri ka ji shiru to yanzu za ka koma ka ci gaba yake ce a a aifa na dake na tun da Allah timke na da nan yanzu na dake na a tura wani dan daga can kafin a kawo rahoto nan ba zai yiwu ko mutane ba zai da tsegumi ba saboda yanzu an samu baki ɗaliban sahabbai fa kenan ɗaliban sahabbai suna kawo rahoto akan mutum haka nan umar haka ne ya tura wani to kaga da sai a rubuta a ce ya cire shi yanzu ɗan nesa me zai kawo labari zai ce gwamna wane duk adalcin shi da waye da waye khalifa ya cire shi inda usmanu ne ya haka sai kisa sai duka to nan ko gashi bincike ne shi umar yake yi kuma gwamnati yake komawa ai ya samu matsala da abu hurairah kan wannan shi ma ya samu matsala kusan da mutum hudu umar akan ya kirawo su an kawo cewa ba sa aiki kuma suka ki komawa suka ce sun dawo kenan ba za su koma ba musu aka tura to da Usman ne haka fi a ce ya cirawa ne ya cirawa ne ya cirawa ne ya cirawa ne saboda wani lokaci na kusa shi ya san dalilin abu na nesa zai kalli abun ne kawai bai sanya abun ya faru ba ko sai yake mai hukunci shi yasa lokacin da aka ce manzala ya kashe shugaban munafikai ya ce alaƙar shi da ni kusan ta yi kusa nika fada mai da duma ranar juma'a kowa na gani in fada mishi mayafi na ya zauna kuma yakan miƙe eh ina hudu ba ya ce mutane eh, ina gama hudu ba ina wa'azi ya ce mutane su shiru sai ana ganin kamar na da alaƙa da shi sosai yanzu na kashe shi kuma ina sani a masallacin nan mucuci ne shi idan na kashe shi labarin da zai je mana nesa zai ce ku dube ni suke da wani amma yasa an kashe shi Dole da ka bai da kowa ba sai kyale shi ya a haka Allah ya taimake mu saboda haka su kawai a wurinsu su tunda an kira Abu Darda Usman ya tsige shi ne a alƙalanci an samu mutum mai wara'u sahabi mai kulawa mai kaza mai kaza nan ko ya tsaro rayuwa ne mutanen shi ba za su iya rayuwan irin wannan rayuwan ba shi karan kanshi gwamnan ya zo ya irin wannan rayuwa ne rayuwar ta gagara dole kuma yana sassauta ma mutane wasu abubuwan tunda ai a lokacin shi ma gwamnan shi karan kanshi gwamna shi mu'awiya ai gigan shi irin na Umar din rigan umar fa faci goma sha ɗaya ne in ban da alkyabar juma'a faci wanda ya sa a zaren allura ya gyara da kanshi goma sha ɗaya ne to kai shi ma da haka rigunan suke mu'awiyar fiye can canza su ya koma ya sa manyan riguna ya gane garin shan ba zai zaune da riguna irin waɗannan ba in ya ba da umarni ba za a yi ba sai ya tuna wasu kalmomi da aminu habihil umma abu ubai da amurin zarra ya faɗa ya ce mutane shan ba za su rufu a haka ba to gari tasiri a kai shi to wurin ko abu darda dama wurin ko abu ka canza riga ai ka bari ka canza riga saboda me dama ba addinin kake ma aiki muke an gane wannan ko saboda haka malam ce wa hadhihi kullaha masalih la taqdihu fi dini wadannan maslahohi ne wani na aiki wuri kaza a ce dawo wani ya ce koma wuri kaza ka koma kaza wani bar kaza ka bar kaza ko lokacin da Khalid yake shugabancin gwamna yake shagabancin kwamandanci kai na yaki da umar ya hausa ya cire shi lokacin ya zo ya ce ma umar me ya aka aka cire daga shi ana samun nasara ya ce na ga mutane suna ganin sai da kai za a ci nasara ni kuma na cire ka ne ina so in sa wani saboda lokacin mutane sun koma idan aka ce za a je yaƙi sai tambaya waye kwamandan in ba ce khalid ba ne sai kowa koma gida in an ce khalid sai kowa shi ya fito in ko aka ce ba shi ba ne an dingi gudu da mutane ke nasu? shi shi sana cire kan ga mutane za su yi dini ko ba za su yi ba to kaga wani lokaci akan canza mutum akan wani aiki a sa wani ba wai dan bai cancanta ba ko kila don wata fitina da shugaban yake gani ko kuma ko kuma haka kawai sai na umar yakan canza shugaba ya ce kai na cire ka barin sawa ne ban abu bane ya ce ka iya na sa na sawa ne kuma yanzu haka kawai an gane wannan ko mai mala ya ce masalahi ne kawai na shugabanci ba sa sukan addini wala tu'athiru fi man fi manzilati ahadin minal muslimina bi halin ba da irin wannan ba a sukan matsayin wani musulmi a kowane irin hali wa abu darda wa abu zarri bari'ani wato ne maktabatu suna ya sa bara'atun amma nan sai sa bari'ani eh wato abu darda da abu zar kaga bari'ani shi ya kamata a yi kubutattu ne daga duk wani aibu wa usmanu bari'un a'zamu bara'atun shi ma usmanu kubutacce ne a irin waɗannan aikace aikace da yana na canje canje wa aktaru nazahatan in kuma tsarki ne ma yafi su don manzo Allah kan da ya faɗa akan shi yafi na Abu Darda yafi na Abu zarni. kuma rawa annahu nafa wanda ya ruwaito cewa wai Usmanu yayi kore kore warwaye shay'an ya ruwaito wani hadisi ma a ku ko kulluhu batilin duk ya ko bata inganta ba an gano wannan ko magana Abu Zarri da Abu Darda sun kare eh ah, sababan ne warwaye sababan har ya kawo sababi fa huwa kulluhu batilin duka wannan ba daidai ne an gane ko ah, shi ke na shi abu zarri eh, abu darda karatun shi ba yawa ba yawa sai mu tashi matsala ta bakwai wa amma radul hakam falam ya sa kun san cikin tuhumar da suka yi ma umar kuma ayi usman ya dawo da hakamu kowa ya san hakamu ya rayu a madina sai aka zo ba a gani shi sai suka ce manzala ne kore shi wasu suka ce ya fita ne da kafan shi to lokacin usman sai ya dawo da shi sai suka ce aha waɗanda manzala ya tsuntsunce a garin madina ba ya so rayu da su to ga Usmanu nan yana dawo da su to za mu ji waye Hassan me ya faru da shi ya ma fita garin Madinan eh in ya fita ya aka yi fita ya aka yi dawo da yake su mutane na nesa mutum wani mutum lokaci mutum sai kulle kulle shi ya ta kallon to in an hada kaza ma to gurin ma an hada da kaza in an hada da kaza ma sai mutum ya jefa ya jefa kan cikin hadari Allah ya kare mu sai mu tashi littafi na hudu eh, wanne ne a sama irshadu irshad saliki Allah kare ibn Allah